Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu a yau biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma tara ga watan biyu 2026 a wannan majalisi namu na Ramadan a inda muke karatun wannan littafi التبيان في تدبر Na manya-manyan malamai guda biyu. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su wannan zai zo majalisunmu na biyu insha Allah ta'ala kuma a wannan masallaci jami'un sagidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma wannan littafi waɗannan malamai sun rubuta shi domin karantar da mu yadda ake fahimta alkur'ani a yi tuntuntuni game da shi wanda wannan na cikin manya-manyan manufofin saukar da alkur'ani mai girma kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab kamar ma kana cewa babbar manufar saukar da alqur'ani ya ayatihi dan su rika jujjuya ayoyin suna kallon me suke faɗa sannan me sakamakon abin da ayoyin suke kaiwa zuwa gare shi sannan Allah ya zargi waɗanda ba su tadabburi أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا duka waɗannan ayunan suna bayani akan tadabburin alkur'ani Allah ya sa mu zama masu tadabburi muna cikin shimfiɗar da waɗannan malamai suka yi shimfiɗa wacce take ta ilimi suka ce Balaratu Hul uqula balagar da ke cikin alkur'ani ta rikitar da kwakwale dukkan wata kwakwalwa to balagar alkur'ani ta rikita wannan kwakwalwa idan wannan kwakwalwar tana tunanin za ta Alƙur'ani, alkur'ani to ta daina wannan mafarkin mafarki ne wanda ba zai taɓa tabbata ba har abada wa zaharat fasahatuhu ala kulli maƙule sannan fasahar alkur'ani ta kasance saman dukkan wata maganar da akwai fasaha a cikinta duk wata maganar da kake jin mai fasaha ya yi ta to wallahi tallahi fasaha alkur'ani ta keta wannan fasaha saboda maganar Allah ce fasahar alkur'ani magana ce ta Allah maɗaukakin sarki wata ba ijazuhu wa ijazuhu sannan ijazin alkur'ani wato takaita lafuzzansa ba tare da an takaita ma'ana ba shine ijaz shine suke cewa al-ijaz an takuna al-mabani aqalla min al-ma'ani an takuna al-mabani aqalla min al-ma'ani ya kasance ke amfani da lafazi ɗan kaɗan amma ne sai ya ba da ma'anoni masu yawa yanzu aya ɗaya za ka ɗauka yanzu ka ɗauki Allahu samad Allahu samad duk wata sifa ta Allah tana nan a cikin Allahu samad domin as-samad shine alqa'imu bi nafsihi الذي لا ahadin إلى أحد kullu ahadin أحد إليه الصمد كينا wanda ya tsayi da kansa bai buƙatar komai a wajen wani kuma kowa na bukata a wajensa to ka faɗa mu wata sifar Allah da ba ta cin absamat kaga ijazi kenan taƙaita magana lafizza su zama ‘yan kaɗan amma idan aka tashi za a yi fassara za a yi sharhi sai a yi ta fito da ma'anoni a yi ta fito da ma'anoni shi yasa malaman da suka rubuta tafsiri za ka yi mamakin wasu sai su ɗau aya ɗaya sai mata shafi talatin duk aya ɗaya suke bayani kanta kai sai ka zata kamar kawai cin lokaci ake yi ayan nan ce irin sa imam al sai ya zo aya ɗaya sai ya ce fi har samanu na mas'ala a wannan ayar ita kadai akwai mas'aloli guda tamanin aya ɗaya kuma duk sai ya fito maka da waɗannan mas'alolin kuma babu wata mas'alar da ƙaƙalo ta aka yi ko aka yi ƙarfa ƙarfa ko aka ce sai an matsa an fito da ita ana maka bayani sai ka gane shine ijazi suna cewa a balaga magana kala uku ce akwai alkalamul mujaz akwai alkalamul mutnab sannan akwai alkalamul mustawi alkalamul mujaz shi ne wannan ita ce wannan mutum ya yi magana ko a yi magana lafizan gasu 'yan kaɗan amma ma'anoni masu yawa wanda wani ɓangare ne a cikin balaga mai faɗi sannan akwai alkalamul mufnab shine isnadi shi kuma shi kuma shine suke cewa an takuna ma'ani a min al-mabani ya zama lafuzzan da aka yi amfani da su sun fi ma'anar da ake so yawa ƙila saboda sharhi ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alayhi amma ba a yin haka sai dan nuna gwanin cewa a magana yanzu aka ce hidina siratal mustaqim zaka zaku ka ce ah ma hada siratal mustaqim sannan a wani wurin ai an faɗi alladina an amallahu alaihim to nan shi yasa sai aka zo ka ce ihdina siratal mustaqim ba a ce ihdina siratal ladina an'amta amta alaihim ba saboda can fa'ula wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladina an amallahu alaihim min an والصديقين wa والصالحين ula'ika أولئك رفيقا تسوني waɗannan. to shi yasa sai aka bude sai aka ce ihdina siratal mustaqim sannan laraba sun san abin da ake cewa as-sirat a wajen su ba sa kiran as-sirat sai a matsayin hanya sai ta cika wasu shariɗa wanda an sha faɗin su to kaga wannan itnabi sannan sai al-kalamul mustawi shine suke cewa al-musawa shine suke ce masa an takuna al-mabani bi qadri ma'ani wal ma'ani bi mabani ma'anoni uku kake so ka isar sai amfani da lafuzza uku to duk qur'ani ya ƙunshi waɗannan amma ijazi a magana ya fi nuna ƙwarewar mai magana shi yasa baya cikin fasaha ka zama ko da yaushe ba ka iya taƙaita magana wa ijazuhu sannan kuma da gajiyarwa alƙur'ani tazafara dukkaninsu sun cika sun batsi ijaz shine mu'jizar da aka yi mana bayani a kai jiya gajiyarwar da alƙur'ani mai tsarki ya yi wa 'yan adam da aljanu akan cewa ba za su iya kawo alƙur'ani ba farko Allah ta'ala cewa ya su kawo irin alƙur'ani قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كتشيد المتاني malamai suka ce ne sa aka fara gabatar da mutane suka ce li annal insa afsahu min aljinn saboda yan adam sun fi fasaha fiye da aljanu duk kafin zuwan manzon Allah sallallahu a cikin abin da larabawa suka riƙa yi na kwaikwayar magana da salon magana da fasaharta suna da abin da suke ce mushi saja'ul jinni saja'ul jin karangiya aljanu amma wannan irin tsoron nan ne da ɗan adam yake da shi na aljani amma a halittar ɗan adam to ya fi aljani fasahar magana shi yasa Allah ta'ala bai zaɓi mala'ika bai zaɓi annabi ko manzo a cikin aljanu ba dan adam ya fi fasaha sai Allah ta'ala ya ce kulka ce ta ma'atil insu wal jinnu da yan adam da aljanu za su haɗu ala an ya'tu bi misli hadha alqur'ani su ce wai za su zo da irin wannan alqur'anin sai Allah ya ce la tuna bi mislihi wallahi ba za su iya zuwa da irin shi ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da su sun rika taimakon sashi aljanu su kawo gudunmuwarsu mutane su kawo gudunmuwarsu yan adam wallahi ba za su iya zuwa da alkur'ani ba to da suka gaza sai Allah ya ce to an sassauta a su kawo surori goma am ya kulu naftara قل فأتوا بعشر صور mislihi مفتريات ودعوا da استطعتم من دون الله in كنتم صادقين suna cewa wai ƙur'ani ƙirƙirar ta kai to tun da sun ce ƙirƙirar ta kai to su zo da wuri guda goma su zaɓa akasaru suware wurin da suka fi ƙanƙanta a cikin alƙur'ani su kawo irin su guda goma an yafe musu an yafe musu ɗari da hudu ba wurin alƙur'ani ɗari da sha hudu ba ne to an yafe musu ɗari da hudu su kawo goma kawai kuma su zaɓi 'yan ƙananan suhuri waɗanda ayoyinsu ba su da yawa irin su yin na a tsaye na kalkautara fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al'abitar su kawo irin su idza jaa nasrullahi wal fatu su kawo irin su qul huwallahu ahad su kawo irin su wal asri su kawo su suka kasa suka kasa to ƙarshe sai aka ce to an sassauta musu kawo su wuri ɗaya sura ɗaya wadda take cin suratul baqara suka kasa to wannan shine i'jaz gajiyar wadda alqur'ani yayi wa kowa ba wanda ya isa ya zo da alqur'ani ko aya ɗaya mutum ba zai iya zuwa da ita ba su musailimatul kazzabu da ya zo ya ce shi annabi ne ya ce shi ma yana da ƙur'aninsa ai ya kawo ya kawo maganganunsa na larabcin shi dariya aka rika mishi wallahi larabawa yan uwansa suka rika masa dariya har wani daga cikin eh, mutanensu na rabi'a domin shi yana cikin larabawa rabi'a ne ya ce ka zo mana da abin kunya ka zo mana da abin kunya sai ka sa mubarsu mana dariya hmm? ka sa mana dariya to shine ijazi na Alƙur'ani. Alƙur'ani ya gajiyar malamai sun kula da wannan fannin na ijazul qur'an irin su al-imam abubakar muhammad ibn tayyib al-baqillani irin su al-imam abdul qahir ibn abdurrahman al-jurjani sun yi rubuce-rubuce tun ada kuma littafai masu masu hikima الإمام الباقلاني يا رسول شكرا تدري هدودا ɗari دري eh, da uku. ya rubuta littafinsa ijazul qur'an yana cikin littafai mafiya kyau da aka rubuta na ijazul qur'an a inda ya ci gabaki ɗaya a mahangarsa alqur'ani ya gajiyar da mutane ba za su iya zuwa da irinsa ba ta fuskoki guda uku fuska ta farko ما تضمنه min أخبار الغيوب abinda alkur'ani ya kunsa na ba da labarukan gaibu gaibu kala biyu algaibul madi da algaibul mustaqbal abinda ya faku ba wanda ya isa ya san shi in ba ta wahayi ba wanda ya riga ya gabata ba a samu ingantacciyar kista ingantacce kissa annabawa tun daga annabi adam alaihi salam har annabi isa alaihi salam ingantattun kissoshi sai a cin alkur'ani na annabawa idan kana karanta littattafan da suka gabata waɗanda aka canza su a game da tarihin annabawa wallahi sai ka ci gara shafa labari shiru gara magana jari gara ruwan bagaja gara yawon duniya hajji baba saboda yadda aka siffanta annabawan Allah aka muzanta su aka ƙasƙantar da matsayinsu a zazzagi annabawan Allah duk a ciki amma jibe da alkur'ani ya zo da labarukan annabawa masu daɗi wata suran ma ga baki ɗaya ce mata aka yi sotul anbiya'i wata sura aka ce mata alu imrana wata sura aka ce mata hud kafinta aka ce yunus aka zo aka ce yusuf aka zo aka ce ibrahim haga sannan aka zo aka samu suratul qasas haga duk bayanan annabawa waɗannan suhuri masu albarka suke bayani na gaskiya kuma labarin annabawan da suka gabata ai annabi sallama baya nan saboda al-akhbarul ghaibiyya labarika ne na ababan da suka faku sai riga kuma sun afku sannan alghaibul mustaqbal alqur'ani ya bada labarin me zai zo gaba ya bada labarin ya juju wa majuju hatta idza futihat ya ajuju wa ma'jujuhum min kulli hadabin yansilun ya bada labarin lahira ya bada labarin tashin alkiyama ya bada labarin hisabi ya bada labarin sakamako ya bada labarin aljanna kamar kana ganinta ya bada labarin wuta kamar kana ganinta duk waɗannan alghaibul mustaqbalu fuska ta biyu inji ji al'imam al-baqillani ya ce kasancewar manzan Allah ta sama ummi la ya wa la ya rubutu bai karatu duk da wasu a wannan zamanin suna ƙoƙarin su ce wai dole manzan Allah sallallahu alaihi ya iya rubutu ya iya karatu ba san daidai lokacin da suke son su canza wannan hakika ta alƙur'ani suna yi wa alƙur'ani ƙarya sannan kuma in daraja suke so su ba annabi salama kamar suna kwace masa ni. domin Allah ya ya iya rubutunsa da gaskiya alkur'ani wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idan lartaba almubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul hali ita ce ka'ida Allah ta'ala ya ce da kan baka kasance kana rubutu ba baka kasance kana karanta wani littafi ba sannan baka kasance kana iya rubuta wani littafi da hannun damanka ba wallahi da sun san ka iya rubutu ka iya karatu lartabal muqiluna to da masu neman su bata alqur'ani ki ƙarya ki kaje, to da sun ƙara shakka da sun ƙara kokonto amma sai ka zo baka iya rubutu ba baka iya karatu ba kuma sai gashi ya zo da alqur'ani huwa al ya lam a kitaban fa'allama na wa katibina fawa ajaban liqaumin kazzabuhu alam yakun bainahum yud'a amina hmm? shi bai iya rubutu bai iya karatu ba amma sai gashi ya karantar da marubuta kuma malamai ya karantar da marubuta kuma malamai to kaga shi ne wannan so da ka fuska ta biyu kenan in ji al'imamu Lani fuska ta uku ya ce abinda alkur'ani ya kunsa na balagar magana kuma babu hajar balarabe kamar iya magana shi balarabe in ana neman a kawo civilization to shi bai da civilization din da ya wuce iya magana eh, shi yasa hafiz yake cewa أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا فيا ليتكم تأتون بالكلمات yace turawa suna muku wai sun zo da gine-gine su suka kawo jirgin sama su suka zo da kwamfuta su suka yi waya su suka yi kaza sai ce fa ya laita kum ta'tuna bil kalimati yace in sun gama kirkiro abin da za su kirkiro to ku kuma ku ba su mamaki a wajen sawa waɗannan abubuwan sunaye kalmomi an ka gama yin abu aka ce ya sunan shi ka kasa faɗi to me ka yi hayalai ta kumta tuna bil kalimati to wannan shine ijazi duk da akwai nau'ukan ijazi da malamai wasu da suka zo daga baya suka yi ta samarwa kowa gwagwadon ishihadinsa wasu sun wuce gona da iri kamar ahalin ijazi ilimi. masu son su mai da alkur'ani ya koma ya zama littafin kimiyya ƙur'ani ba littafin kimiyya ba ne ya wuce zama littafin kimiyya littafi ne da ya ishara zuwa ga kowane ilimi mai amfani amma ba za a ɗauko shi ba a mai da shi kamar littafin ababiyu ba za a ɗauko shi a mai da shi wani littafin newton isaac newton ba ba za a ɗauko shi a mai da shi wani littafin wani galileo ba duka waɗannan masana kimiyyar sun rubuta littattafansu da bincike bincikensu irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu amma alƙur'ani shi ishara ya yi hannunka mai sanda ya yi a game da halittar sama da sararin samaniya da ƙasa da abin da ke cikinta da duwatsu da taurari duk waɗannan alƙur'ani ya yi nuni zuwa gare su domin ya nuna wa musulmai cewa kas su zama baya a waɗannan fannonin shige ciki a yi da su kar ya zama kimiyya tana hannun waɗanda ba musulmai ba to duk wannan yana ciki akwai al'ijazul bayani na alƙur'ani akwai al'ijazul adadi akwai al'ijazul hisabi akwai al'ijazul tarihi akwai al'ijazul qasasi amma duk suna koma zuwa ga wannan dai fannin ne mai ijazul fa'idar fannin ijazul qur'an shine ƙara gaggata Allah cewa lallai Allah ya saukar da wannan alƙur'ani ƙara gaggata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lallai manzon Allah ne ƙara gaggata alƙur'ani a matsayin cewa lallai maganar Allah ne shi ba ƙirƙirarren abu bane in mutum ya san ijazul qur'an ilimin ijazul qur'an zai ga wannan Allah shi taimake mu shine sai malayan suka ci gaba da cewa tazaharat haqiqatuhu wa majazuhu sannan kuma haqiqa alqur'ani tazaharat ta bayyana in an ce haqiqa wannan kuma wani eh, da haqiqa da majazi eh, in an ce shi shine ka yi magana yadda take yanzu idan misali sai na ce sai na ce ƙwariyar ta fashe ƙwariyar ta fashe a nemi wata mutum ne a gidan shi sai mata shi ta ce mashi A ƙwariyar ta fashe sai an siyo wata mai gida to kare idan ya tafi ya san mai zai biya siyo zai biya siyo koko ko yawwa wani abu wanda yake gashi nan wata halitta wadda ake fafewa a mai da ita masaki kaga ƙwarya kenan to wannan haƙiƙa kenan a magana amma idan ka ce sai ka sai ka ce ka siyo mana ƙwarya ɗaya wani ya ce zan siyo doya sai ce ka siyo mana ƙwarya ɗaya to kaga majazi ne wannan ya zama ƙwarya ɗaya ta doya guda nawa kenan guda ɗari ko ko kuma za a ce goro sai ce a ciyo ƙwarya ɗaya to ka ga wannan majazi ne to shi ne majaz a takaice kenan yawwa haƙiƙa da majazi to wannan wani fanni ne da malamai suka tattauna tattaunawa mai zirfi a game da shi wasu suna ganin wannan fannin kwata-kwata ba shi a cikin alkur'ani majazi wasu kuma suna ganin akwai wasu kuma suna ganin cewa akwai shi a cikin alkur'ani amma bai shafi siffofin Allah ba wanda wannan mazhaba ita ce ta daidai akwai majazi a cikin alkur'ani amma ba a saukar da majazi a game da siffofin Allah ka zo kana fassara sunayen Allah sai su siffofin Allah sai ka ce ai majazi ne da Allah ya ce ya daidaita akan al'aki ka ce ba daidaita yi ba a'a yayi mamaya ne ka ka canza wa Allah ma'ana ka fassara ka wuce shi kenan وتقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه سننكما أوجن كاو تود مطلعي واتو مفارن كراتن القرآن ومقاطعه دكما يد آيو ينسى سكي ينكي وكرشن سكي زوا تو تقارن الحسن kyawun su ya gwamu ya zama iri daya inda za a fara shine zaka ji الشيخ أبو بكر محمود قومي رحمة الله عليه أتشين تفسير سرد الأذهان إن يزومك سيك دينا شيوا ختمت السورة بما بدأت به ختمت السورة بما بدأت به an rufe suran nan da abin da aka fara da shi kamar jiya yadda muka buga misali da ne da suratu yusuf nahnu naqussu alayka ahsanal qasas can kuma sai aka ce me ma kana hadisan yuftara to haka wani zubin sai kaga an buɗe sura da sunan Allah kuma an rufe da sunan Allah eh, kamar misalin suratul hashir yusabbihu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma ardi wa huwa al azizul hakim karshe kuma sai aka rufe mai da sunayen Allah madaukakin sarki aka rufe da sunayen Allah an yi tasbihi a farko ƙarshe sai aka rufe kuma da da sunayen Allah kuma aka sake yin tasbih yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi huwa al-azizul hakim to shine mafla'i da maqta'i matla mafarin sura maqfa inda aka yanke za a shiga wata sura shi yasa malaman qur'ani suke da abin da suke ce mushi ilmu tanasulis suwar ilmu tanasuri suwa hatta sururi zaka ga wata sura kaman ƙarshen wata ce kaman mafarinta ne yanzu ka ɗauki ƙarshen suratul ahqaf fa hal yuhlaku illa da alfasiquna zaka ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum kare ƙarshen suratul ahqaf farkon me farkon suratul muhammad to akwai ilmu tanasubi suwa. a wa ha, ƙarshen surori da kuma farkon su to duk waɗannan ga a cikin alkur'ani da ke nuna maka gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya buɗe maka wani ɓangare na ilimin littafinsa alkur'ani to gwargwadon yadda za ka zama mai ilimi mai yawa Allah ya bamu wahawat kullal bayani jawami'uhu wa bada'i'uhu sannan kuma jawami'uhu ababen da alkur'ani ya kunsa a dunkule sai suka kunsa kullum bayani kowane bayani wa bada'i'uhu da kuma abubuwa masu ban ƙaye da ban sha'awa na alkur'ani sun kunshi dukkan kyau dukkan bayani wannan aljawami din da albada'i din duk kusan suna koma zuwa ga fasaha da kuma balaga eh, shi alkur'ani jami'i ne eh. shi yasa za ka yi mamakin mutumin da zai zo ya ce maka wai shi alkur'ani kawai zai yi aiki da shi alkur'ani mujmali ne jami'i ne amma sunnar manzo Allah sama ita ce mufassila kuma mufassira ba yadda za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ba tare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba sai dai mutum ya bi son zuciyar shi ya ce ba ruwan shi da fassarar manzo Allah ta sama amma ya yadda da fassarar kanshi ko ya yadda da fassarar wani shi wanda ya yadda da shi a matsayin shi ne malaminsa wannan ko ita ce gayar bata a fili Allah shi kyauta kullu kalimatin minhu laha min nafsiha kowace kalma daga cikin alqur'ani to laha min nafsiha tana da wani irin kada mutum da take yi kowace kalma wala in ka in kana tsoron ƙurra'u da suka iya karatu suke aje ayoyi inda ya cancanta aje to kowace aya da kowane irin salon da kowace irin aya ko kowace kalma wala akwai salon da suke karanta suke karanta ta da shi sai ka ji kawai suna maka fassara idan wajen tausayi ne suna da irin lafazin da suke na tausayi idan waje ne da ke nuna azaba da tsawa to suna da irin uslubin da suke amfani da shi shi yasa hadisin al-imam ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fi kowa iya karatun alƙur'ani huwa man idza sami'tahu ya qara'uhu khilta annahu yakhsha Allah ta'ala shine wanda idan yana karatu to za ka ji tabbas akwai tsoron Allah a tare da shi shi ne fi kowa iya karatu wanda ya fi kowa inna ahsanan nasi qira'atan man idza sami'tahu yaqra'uhu khilta annahu yakhsha Allah ta'ala hadisi sahihi wanda ya fi kowa iya karatun alkur'ani shine wanda idan yana karatu za ka ji a ranka cewa lalle wannan yana jin tsoron Allah kai ma kuma sai ya sa maka tsoron Allah to ka gani wa min zatiha ajabu sannan kuma ita kanta kalmar to akwai ban mamaki a game da ita sai ka ga da za ka ɗauke wannan kalmar ka ce za ka ɗauko wata muradifatta muradifa ita ce kalmar da ta daidai da ita a ma'ana misali ungo da amshi da karɓi kaga kalimat ne mutaradifai to a ƙur'ani da za ka ɗauke wannan wata kalmar da Allah ta'ala ya sa yanzu mu ɗauki wancan kalmar ta as Allahu samad sai ka ce za ka cire kalmar as-samad ka sa wata kalma wallahi ba za ta zauna a wajen ba kuma ma'anar da take son ta isar ba za ta isar ba ba za ta isar ba za ta isar ba ka duba faɗin Allah laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim to da zaka cire taqwim din nan ka ce zaka sa wata kalma ba za ta yi daɗi sai dai in fassara za ka yi amma ka ce a wajen ƙira'a za ka cire ka sa wata to ba za ta zauna a wajen ba akwai ban mamaki wa min tsala'ati ha izzatun sannan kuma kowace aya in ka ga yadda ta bayyana kowace kalma yadda ta bayyana a cikin Alƙur'ani, to za ka ga da izza Allah ya ambaci kalma akwai nuna isar Allah a cikin wannan kalma wa min bahjatiha durratun sannan a kyawu daban kayi na ayar na kalmar durratun kamar wani lu'ulu aka sa a wajen lahat alaiha bahjatul qudrati za ka ga cewa kyawu da haske na ikon Allah wallahi sun bayyana a wannan kalma duk kalma alkur'ani haka take shi yasa alkur'ani kaga la yuqra'u bil ma'ana ba a karanta shi da ma'ana karatu da ma'ana shine sai wani ya aika ka wani ya faɗa maka kalma kai kuma idan ka zo isarwa sai ka faɗi wata kamar dai wancan misalin da muka buga na mutarajifai sai wani ya aika ɗanka ya ce je ka kira min babanka sai ya ce ka ce gani nan zuwa da ya zo sai ce ya ce gani nan tafi to ƙur'ani ba a mushi haka eh, ko kuma ya ce zai zo kaga cewa yi ka ce gani nan zuwa to kamata ya ce ne ya ce gashi nan zuwa amma shi da ya zo sai ce ya ce zai zo ko ya ce zai fito ko ya ce gashi nan fitowa ko ya ce ka jira shi ya canza ya canza mushi lafazi amma kuma duka kalmomin duka ibarorin suna fa'idantar da mai ma'ana ɗaya to ba a wa alƙur'ani haka in ku ana alƙur'ani haka to babu fa'ida haddace shi ba fa'idar ka haddace kawai abin da ake bukata shine sai ka je ka koyi larabci in ka iya larabci ka iya nahawu ka iya tasrifi ka iya balaga nan. amma qur'ani ba haka yake ba fa subhana man salakahu yanabi'a fil qulubi sarki ya tabbata ga Allah wanda salakahu ya gudanar da alqur'ani a matsayin yanabi'a wasu maramarai wato idanuwar ruwa fil qulubi a cikin zukata a inda zukatan nan suke wankuwa suke tsarkaka da waɗannan idanuwar ruwan na alƙur'ani wa sarafahu bi abda'i ma'anan sannan Allah maɗaukakin sarki ya jujjuya ma'anonin alƙur'ani da ma'ana wacce ta fi birgewa da ban sha'awa wa azrabi uslubin sannan kuma Allah ya yi amfani da salon magana wanda ya fi kowanne ban mamaki la ya ma'ani yahu fahmul khalqi fahimtar halitta ba su isa su ce sun ƙididdige sun kai ƙarshen ma'anonin alƙur'ani ba shi yasa rana inda ka tsaya to nan wani zai tashi shi yasa malamai suka ce yahtajul qur'anu ila tafsirin kulla yawmin kowace rana Alƙur'ani na da tafsiri kowace rana alqur'ani yana da tafsiri me suke nufi suna nufin babu wani lokacin da za a ce an wadatu da tafsiran da aka yi a baya kawai akwai wasu ma'anoni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye su a cikin alkur'ani kuma yake rarraba su a matsayin kyauta ga bayinsa daidai lokacin da wani ya kalli wata aya ya fitar da wasu ma'anoni da saƙonnin ubangiji guda goma to wallahi Allah zai tayar da wani shi kuma ya fitar da talatin wani ya zo shi kuma ya fitar da tamanin wani ya fitar da ɗari wani ya fitar da fiye da haka shi sa la yughni tafsirin an tafsiri wa la yughni kitabu tafsirin an kitabi tafsiri tafsiri ɗaya ba zai ishe ka ba littafin tafsiri ɗaya baya isan mutumin da ya zama zai yi tafsirin alkur'ani walau kana hakiyan ko da hikaitu tafsirin yake domin akwai almufassir akwai kuma haki tafsir almufassir shine wanda zai fassara alkur'ani da kansa ya kalli aya ya kalli wata aya tafsirul qur'ani bil qur'an ya fassara ya kalli aya ya kallo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan almufassir sannan kuma ya amfani da ka'idojin larabci wajen ƙarin bayani na abin da wuri da ayoyi suka kunsa wannan almufassir kenan amma haki tafsir mai hikaito tafsiri shine wanda zai rika cewa malam wane ya ce malam wane ya ce to dukkanin su ba abun wasa suke ba kuma suna buƙatar ilmoma masu zurfi so daka duk mutum zai yi ya gama amma la bai kura ma'anonin alkur'ani ba ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلق sannan ma'abucin harshe sakakke bai isa ya ce ya gewaye yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta alƙur'ani kai tsaye ba za ka yi abin da za ka iya yi ka gama amma kuma ba ka gama fito da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe ko ya bayyana ko ya zuba na alƙur'ani ba alƙur'ani kenan ai ya ishe ka gajiyar wadda alkur'ani yi wa kowa hatta annabi sallama wani zubin yakan zo aya ta kakare masa wallahi sai ka ji manzalla sama an gama talla sai ka ji yana cewa rahimallahu fulanan zakkarani ayatan kuntu qad unsituha shi ka Allah ya ba wa na aljanna Allah ya masa rahama wallahi shi ya tuna min ayar da da an manta min na an mantar da ni ita ƙwarai da gaske sahabbai suna jin idan maza su mai zo yana karatu a alƙur'ani wani zubin sai ya samu sarkiya ko kuma aya ta ƙage sai suna shayin ta da manzo Allah sallama sun ce ni zai hana ku ce in kuka ji haka ya faru din to ku yi min shi ne ke da ahkamul fati alal imaniya. Hmm? yaushe ne ake waliman gyara sannan su waye suke sannan ya ake ga mu wani sai a mai da shi ya zama wani ya jagwalgwalo ko to fasta'idu man sarafa himmatahu ilayhi mai rabu a duniya da lahira shine man sarafa himmatahu ilayhi shine wanda ya dauki himmarsa ƙoƙarinsa da fatansa a zuciyarsa da tukurinsa ga baki ɗaya karkatar da su zuwa ga alkur'ani rayuwarka ga baki ɗaya ka ɗauka ka ba alƙur'ani to kai ne sa'idi as-sa'id shine wanda ya samu rabo wa waqafa fikrahu wa azmahu alayhi sannan ya tsaida fikrahu tunaninsa wa azmahu da kuma ƙarfin niyyarsa alaihi akan alkur'ani shi ne ake cewa sa'idi ba idi wanda ya ba idi bane wanda ya gina kasan gida ko ya mallaki kamfanoni amma ba gon shi da littafin Allah ba idi bane wannan ba idi bane wanda ya mallaki jiragen sama ba idi bane wanda ya kasance ya samu sarauta ko ya mallaki ƙasa ya zama shugaban ƙasa duk wannan ba cikin sa'ada ba shi bane sa'ada domin sa'ada tana tabbata ne gwaggwadon ruwan mutum da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne za a ce mutum ya zama mai rabu kuma ba a gane ƙarshen mutum sa'idi ne sai a lahira ƙwarai والموفق من وفقه الله لتدبره كنجي وان دا يداتي shine wanda Allah ya datar da shi li tadabburihi ya rika tintintini game da alqur'ani ya dau aya daya ko ya dau sura shi yasa magabata sun fi fifita qira'atu tadabbur akan qira'atu tartil qira'atu tartil kai mutum ya rika karatun alqur'ani eh shi burin sai sauka amma qira'atu tadabbur shine sai ka ɗau aya ɗaya manzo Allah sallama ya taɓa ɗauka aya ya ta maimaita ta a cikin sallah yi ta maimaita ta a cikin aya a cikin a cikin raka'a in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim manzo sama ya tanana ta ta yana tadabburinta sannan magabata na su sahabbai da tabi'ai sukan yi haka su ɗau aya ɗaya wani kawai idan wata munasaba ta zo wani abu ya faru kawai sai tuno da wata aya wani sai ka gaina kuka wani ka gaina murmushi wata rana al'imamu zahabi a cikin siyarwa alamin nubala yana ba da labarin ɗaya daga cin tabi'ai yi baƙi ya yi baƙi abokanansa suka kawo masa ziyara aka kawo musu abinci kenan sai aka zuba sai wasu suka ce tare za su ci sai wasu kuma kowa kawai ya yi side yourself kowa ya ɗauki nashi ya ci yana zuba da kansa kawai sai aka ga murmushi sai suka ce me ya faru da kai kawai sai ya jawo aya suratun nuri laysa ala al'ama harajun wala alal araji harajun wala alal maribi harajun wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti a'mamikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhawatikum أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم sai ce laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashdad <laughs> kage dabbobi. kawai ayar ta zo masa da yaga an aiwatar da abin da ayar ta ce ayi laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashdata ba laifi a kan ku halal ne in kun haɗu za ku ci abinci abokanai ne ‘yan uwa ne dangi ba laifi wasu su zuba su ci a kwano ɗaya za su ci a faranti ƙatu kowa ya sa hannun shi ko cokalin shi a rika ci tare au ashtata sannan ya halatta kowa ya ɗau faranti ya ɗau plate ɗin shi ya zuba in ji ka kaga ta alaikum juna junahun an takulu jami'an au ashtata kuma gashi an ce au sadiqikum shi kuma huwa sadiquhum wa hum asdiqa'uhum to haka suke yi واصطفاه للتذكير به وتذكره سنن ألا يزاق متن للتذكير به يرك أتناتد متاني القرآن يرك وأزيدش والتذكر وتذكره سننكم شيء أكن كنسا يرك أتنا وكنسا القرآن kai ya zama yana tazkiri amma baya tazakkuri sannan kai ya tazakkuri baya tazkiri ka hada biyu yawwa an takuna mutazakkiran sannan wa an takuna mudakkira ka zama mai tunatarwa kuma mai tunatar da kanka ka tunatar da kanka ka tunatar da waninka Allah ya samu zama haka wala qad i'tana salafu as-salihu ridwanullahi alaihim haƙiƙa magabata na ƙwarai sahabbai da tabi'ai da atba'u nasu haƙiƙa sun kula Allah ya ƙara musu yadda bi hadha al-qur'ani da wannan al-qur'ani ina yakan balighatan wata kula wacce ta kai matuƙa ba za ka samu mutanen da suka yi riko da alkur'ani kamar waɗannan alkurunun salasa almufabbala ba sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina babu waɗanda suke riko da alkur'ani kamar su kwarai da gaske shi yasa idan kana son kai koyi da yadda ake riko da alkur'ani to ka koma ka karanta tarihin su, ka ɗauki fahimtar su. yadda suka fassara alkur'ani ba wanda ya isa ya fassara fiye da su ƙwarai da gaske hatta fassarar da za ka yi da baiwar da Allah zai baka to kana haskakuwa ne da haskensu haskensu ne in za ka zo kai tafsiri kai ta fito da ma'anoni amma haka tashi baka ce mana sayyidina abubakar ya ce ba baka ce sayyidina umar ya ce ba baka ce sayyidina abu Usman ya ce ba baka ce Sayyidina Ali ya ce ba baka ce Sayyidina Abdurrahman ba baka ce Sayyidina Abu Talha ibn Ubaidillah baka ce Al-Amir ibn Al-Jarrah da sauran sahabbai irin su Ubay ibn Ka'b irin su Mu'adh ibn Jabal irin su Ibn Abbas wannan da aka san su da fassara Al-Qur'ani baka faɗi magana su ko kwara ɗaya ba wallahi baka burge ba ƙwarai da gaske baka burge ba domin yanzu fahimta ka bada zallar fahimtar ka sannan fahimta ka ba ta da tabbas domin ba ka da shaida waye ma shaida waye maka shaida kai ba ka cikin waɗannan mutanen cewa a karɓi maganar ka kana da ita ba ka da shaida amma su suna da shaida manzon Allah ya ce khayrun nasi sun qarni thumma Sun yalunahum thumma alladhina yalunahum Fiyayyen sa'o'i su ne waɗanda suke rayuwa da ni suwa nan. sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ثم الذين يلونهم sai waɗanda suke biye musu suwa kenan almajiran su tabi'ai sun mallabi na yalunahum sai waɗanda suke biye musu atba'u tabi'ina kenan kaga hawa nawa kenan hawa uku to hatta waɗanda suka zo bayan su suna jin su ma sun ɗarsa su wani haske waɗanda suke mataki na hudu kenan wata rana Sufyan ibn Uyayna duk da shi yana cikin mataki na uku Sufyan ibn Uyayna rahimahullah wata rana yana zaune sai aka samu wani matashi da ake ce mishi Yahya ibn Aqsam wanda daga baya ya zama alƙalin alƙalin abin nan alƙalin alƙalan Baghdad a ƙarƙashin daula Abbasiyya matashi ne shekarun shi ba su da yawa sai ya zo wajen al'imamu Sufyan ibn Uyayna bayan ya tsufa Alimamu Sufiyanu bin ibn uyayna yana cikin atba'u tabi'ina waɗanda suka daɗe a duniya duk sai da sa'o'insa suka rasu aka bashi shi kaɗai kadai ya riƙa kuka in ya zo kawai sai ya biyo unguwa ya biyo layi yana tafiya sai ya ga ba anshi sannan duk jinjimin gari shi za a kawowa wata mijinta ya mare ta to gidan shi za a zo wata mijinta ya zage ka sai a ce aje gidan al'imamu sufiyan ibn uyayna shi kadai ya rage mana dattijan arziki cikin manya-manyan malamai ga rigingimu za su yi mutum yawa so daga wannan shi kan shi ya ishe ka jarabawa duk dangin yan uwanka sa'o'inka su mutu to shine ya haibu na aka san ya zo wajensa yana zuwa shine sai ya ce masa ya zo ya aka masa iso sai ya ce aka ramakalla na zo ne in koyi hadisi a wajenka al-imamu sufyan ibn uyayna yana da izza sai ya kalli yahya ibn aksam sama da ƙasa sai ce misluka ya'ti ilayya yace irinka yaro ka zo wajen wajena ka ce ka koya maka karatu wa qad jalastu man jalasa man jalasa rasulullah kaga sai da aka yi hawa hawa ko ku ji larabcin ai wa qad jalastu man jalasa man jalasa rasulullah kaga ai jalasa jalasa ko yawwa ko sarauta ce kaji ana cewa wanan wanan wani to sarautar nan ta kasa ko misali sai a ce ɗan kazan wana na wani ko ba zai na faɗa ba <laughs> to shi to ne sai ke cewa alhali na zauna da wanda na koyi ilimi wajen wanda waɗanda su kuma suka zauna da waɗanda suka zauna da manzan Allah sallallahu alaihi kaga shi na nufin shi tabi'u tabi'i ne to shine sai ce laqad azumat musibati yace hakika musibata ta girmama Shi ne sai ya haibu na aksam sai yace akar makalla ya ce ma a azama musibata man jalasaka iz jalasa man jalasa rasulallah shi ashe ko in kai kana cikin musiba dan na zo wajen ka na ce kaman karatu ka faɗi wannan magana to ashe malaman ka musiba su ta fi girma domin su tsakaninsu da manzo Allah ta salama mutum ɗaya mutum ɗaya su ne sahabbai yana nufin tabi'ai kenan su ne malaman malaman Sufyan ibn shi ne sufiyanu ne eh, ce ta yau Allah haɗa ni daga mata ce baki ya san abin da zai faɗa amma bai san amsar da za a ba shi ba shi ne aka ce sai ya faɗi wasu baituta baitutan ana danganta su zuwa ga abun nuwas yana cewa halli jambaika liram wamdi anhu bi salam mut bi da'i samti khairul laka min da'i ya yace halli jambai kaliram ya ce in ga wani yana da baki to bakin shi kamar harbi yake kamar makami yake da shi zai harbe ka to ka kauce eh, halli jambai kaliram wamdi anhu bi salam in ka gan shi nan kai kuma kai nan mutu da da'i samti gara ka mutu da ciwon shuru khairul laka min da'il kalam fiye da a ce ka mutu saboda ciwon surutu da wanda aka ce bai faɗa ba da wanda aka ce ya faɗa wa ya fi laifi in duka sun yi laifi wanda ya faɗa to saboda da ka sun kula da alkur'ani waɗannan ka koma gare su fakanu ya hu ana allahi wan har suka kasance suna karanta alkur'ani cikin dare da yini suna cika dare kuma suna cika yininsu da karatun alkur'ani ba su da lokacin waya kwarai da gaske ba waya ba waya zamanin sun ji daɗi wannan cin albarkar rayuwarsu wallahi ka tsaya kai lissafin abin da waya take ci ma mutane na lokaci hatta ababen da suke na wajibi wasa ake yanzu abin da ya rage shi ne kawai wal iyazu billah da Allah ya nuna mana ya zama liman yana jan sallah a samu su rika fitowa da waya suna chatin shi ta rage ka faɗa min wanda ba a yi ba an yi ana karatun ƙwar'ani wani ya buɗe waya shi yana kallace-kallacen shi ko yana rubuce-rubucen shi ko yana aika da safanni an yi da an gama talla kawai sai mutum ya zaro waya shi zikirin fa baya cikin waya ba zikiri yake duba ba Allahumma anta salam din nan wallahi ba shi yake duba ba ana gama sallah sai ya fara chatin to ka gani wa kanu yahrisuna ala fahimihi wa fiƙihihi wata dabburihi wal amali bi ahkamihi dama lokacin ya ce ko to an shi ke an kawo ta ne Allah shi taimake mu Allah kuma ya zaunar da mu lafiya a cikin ƙasar mu ya ƙara mana san alkur'ani da kuma ƙoƙarin aiki da shi eh, akwai jiya na yi bayanin liman da bayi da lafiya wasu sun fara tashi ya eh, yi haɗari ɗaya daga cikin limamanmu limamin masallaci nan yayin nan ba nisa masallacin eh, ali ibn abi talib ko abubakar siddiq ba wancan ba na can ba abubakar siddiq na can ba na cikin tukur nan da shi nike karatu a nan masallacin duk shekara to ya kare ya samu haɗari ya kare yana asibitin lokoro sadaka yana buƙatar addu'a na biyu akwai matan malam kabir malam kabir sai daga cikin limaman mu a nan kuma daraktan makarantar mu'azu bin jabal matarsa ta samu jarabawa in uwa abin tausayi kusan aiki na uku kenan za a mata tun daga haihuwa yau wajen kusan kwana ɗari ake nema na yana ji an yi kwana wajen tamanin a asibiti kawai sai da suka yi kwana saba'in to yau za a sake mata aiki yau ne ko to da haka do Allah a sa ta addu'a kuma ni ya aiko min ma personally ya ce don Allah yan uwa a sa addu'a to daga tana buƙatar addu'a sannan shi ma yana buƙatar addu'a a daidai lokacin da yake zirga-zirga tafiya asibitin nan kuma ya je shi ma wani wani wani marajin magana ya je kaɗe shi wallahi da tanda na gan shi ranar da aka sallame su waccan sallamar da za a sake komawa wallahi da sanda na muka gan shi ko to da Allah a sa su a addu'a da sauran dukkan yan uwa da ba su da lafiya ga ladanin mu baban sadiq an masa aiki to amma dai har yanzu akwai lalura a cikin aikin saboda ka duka a sanya su a addu'a da sauran duk wanda ba su da lafiya a cikin musulmai ne amfani da damammakin mu da muke da su na karɓan addu'a a wannan watan don Allah mu sa su addu'a kuma sannan kan mu manta da ƙasar mu mu sa ta a cikin addu'a tana cikin haɗari sosai muna kallon abubuwa marasa daɗi kullum suke faruwa a ƙasarmu, mu Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh